Kusan ana iya cewa fannin diflomasiya na daga cikin fannonin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta yi wa tarnaki. Ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su EU da Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda a bisa nasu manufofin ba su lamunci a ƙwaci mulki da ƙarfin bindiga ba sun yi ta matsin lamba kan sojojin CNSP su mayar da hambararren shugaban ƙasa kan mukamansa abinda sabbin hukumomin na Nijar suka ce ba za ta saɓu ba. hasali ma sun ce irin wannan matsayi na kasashen faransa da amurka da ƙawayensu tamkar katsalandan ne a harkokin wata ƙasa mai cin gashin kanta mafarin katsewar wayoyi da dama a tsakanin ɓangarorin biyu jigo a ƙungiyar mpcr ibrahim na namewa na mai nuna gamsuwa da abin da ya kira sabon salo lalle alhamdulillah yawanci duka waɗanda ma suka ce sun tahin dukan suna ga dawowa kenan mu a wajen mu abun alfahari na yau Niger ta zamanto budurwa kyaukyawa wadda kowa yana ganin shawalta a ƙarƙashin abin da suka kira sabuwar tafiyar ƙasa mahukuntan Nijar sun ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Rasha, Turkiya da Iran waɗanda tun fil azal ba sa ga maciji da na yammacin duniya. A ci gaban wannan tankiyar diflomasiya an kori sojojin Faransa har ma da jakadan ƙasar kafin daga bisani a bukaci amurka ta kwashe dakarun da ta girke a arewacin ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci a ra'ayin shugaban ƙungiyar farar hula ta mojen siraji isa an fuskanci koma baya a fannin diplomasiya. tun da soja wannan suka zo ba diplomasiya ne ake ba a'a wani abu ne aka shiga na wanda hakika babu wanda zai iya fassara shi saboda a diplomasiya ba a ɓace-ɓace da zage-zage da nuna an isa da nuna za a iya azamna karan kai kadai. Kusancin da aka fara samu a tsakaninta da Nijar ya sa Rasha aiko da dakaru masu aikin horo haɗe da kayan aikin da aka ayyana cewa ta bayar ne a matsayin gudunmuwar yaƙi da 'yan ta'addan Sahel. Koya masana ke kallon wannan mataki? Mustapha Abdullahi ƙwararre ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa. Dama shi ah, harkar diplomasiya tana canza salo tsakanin wani gwamnati zuwa wani gwamnati gani na kawai an raba da wani mai gida ne an koma da wajen wani mai gida ita harkar diplomasiya abu ce wadda ya kamata kowace ƙasa ta samu nata rabo yau ina iya zama abokinka gobe in zama makiyinka domin kawai abin da muke nema da ni da kai baya da hujja a yanzu. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na danganta wannan kawance da yunkurin warware matsalolin tsaro. Magana ce ta yaƙi da ta'addanci bai shahi magana ta ci gaban ƙasashe ba irin na ilimi, kiwon lahiya, da, da sauransu wanda su kuma ba su suka bayyana ƙarara ba basu shin za a ci gaba da wa'ancan kan hudun ko kuma wannan sabon abokan hulɗa kuma su ne za a alaka da su bisa wannan bangaren. Domin tilastawa sojoji janyewa daga fagen siyasa kungiyar sai yawo ta kaka wa nishar jerin takunkumai tare da ba su wa'adin mako guda su mayarwa Muhammad Bazum kujerarsa ko kuma ta yi amfani da karfin soja. Wannan mataki ya harzuka hukumomin CNSP da ma al'ummar Nijar. an shafe watanni kusan shida ana kai ruwa rana kafin a karshen watan janairun 2024 Nijar da Mali da Burkina Faso su ba da sanarwar ficewa daga kungiyar da suke zargi da zama 'yar amshin shatan Faransa. zaman mu ne na mamba na wata kungiyar shine zai sa ta ɗauki matakai ko ta zo ta ce za ta yi mana yaƙi sai suka ce to da ƙasar Nijar da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali sun hita cikin ECOWAS. Ƙasashen uku waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soja da tuni suka kafa ƙungiyar IOS sun yi watsi da dukkan wani ta yin mayar da su sahun dangi duk da cewa kungiyar ta janye takunkumin da ta kakaba suna masu cewa bakin alkalami ya riga ya bushe a wancan lokaci mali da burkina suna cikin rashin tsaro wanda niger ta kare kanta kuma har ma ta kare bangare na mali da na burkina wani wayo ne wa'annan sojawa na mali da burkina suka wa nijar shugaban najeriya da na benin da na cote d'ivoire sun fuskanci suka daga wajen jama'a saboda zargin su da yin gaba-gaba wajen kushe juyin mulkin da aka yi a nijar lamarin da ya sa a yanzu haka iyakar kasar da benin ke rufe to amma idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke yada ayyukansu a yankin afirka ta yamma dole ne IOS da sai da yawo su kalli juna da idan rahama. In ka ɗauki kamar ita jamhuriyar Nijar, ai kaga akwai barazana tsaro da ke hitowa daga arewa maso gabas ta Najeriya ta Boko Haram da Iswa. Akwai barazana tsaro da ke hitowa daga arewa maso yamma ta Najeriya tana shigowa Nijar. Akwai barazana tsaro daga sauran kawayenta na IAS da kuma hawasu ƙasashe wanda ba na IAS ba. Kuma su ma wa'ancan kasashen na IAS kawai Mali akwai barazanar tsaro daga cikin malin zuwa wasu kasashe daga burkina faso zuwa wasu kasashe musamman benin da togo da cote d'ivoire da, da ghana to ka gani wasu abubuwa ne wanda shi gungun ma na kasashen su uku nan su kadai yayi kaɗan su magance shi tsakaninsu da kasashen ecowas sai an zamna tare kuma sai an cimma manuhohi na bai daya bankin duniya da asusun imf waɗanda a washe garin juyin mulkin 26 ga watan yuli suka dakatar da ayyukansu a nishar sun dawo ƙasar da nufin ɗorawa daga inda suka tsaya yayin da ƙasashen gabasci suka dukufa da zawarcin lasisin haƙar ma'adanai da aka karɓe daga hannun wasu kamfanonin ƙasashen yammaci da ake zargi da gaza mutunta yarjejeniyoyin da suka saka hannu kansu a baya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.